shi dai a lugar larabci canzawar wani abu daga hakikanin yadda Allah ya shi misali baki kirin ya koma fari ko fari ya koma ta shine sihiri duk wanda ya ga an yi mashi sihiri a cikin mafarkinsa ko kuma ya ga ya yi wani sihiri a cikin mafarkinsa lallai fitina ce za ta faru da rudi kuma zai zama annamimi da yake raba tsakanin namiji da matarsa wa ma kafara Suleiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sir wa yu'allimuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji ayoyi sun zo a cikin bakara cewa lallai masu yin sirri suna raba tsakanin miji da mata so da haka sai aka ɗau wannan ayan jagorori a wannan tafiyar suke fassara cewa lallai duk wanda yana sihiri zai zama mai raba mace da mijinta in ya ga ana mai sihiri kuma wannan wata fitina ce za ta same shi Allah ya sauke lallai mai sai ran zai samu fitina da bakirci tsakanin shi da mutane kuma idan mai yin sihirin daga aljanu ne to lallai hakika ma'ana aljani zai iya cutar da ɗan adam shi ma kaga ana ce mai sihiri aljani ya cutar da kai kai ba tare da wani ya turo shi ba to wannan shine fi ƙarfi na makirci kuma shine ya fi kowane tsananin wayo wajen cutar da mutum saboda haka wannan abin da ake nufi da sihiri a takaice mun ambata shi mun faɗe shi mun ji yadda yake wannan babin abin da yake magana ke jama'a muna yi muku fatan alkhairi kuma muna gode muku da bibiyan mu da kuke yi ta youtube channel ɗinmu mai suna fassara mafarki tv a fassarorin da muke duk wanda ya ga misali akwai abin da bai gamsu ba zai iya bibiyan mu a wannan tasha da na ambata ko kuma ya neme mu a lambar wayar da kuke gani. Salamu alaikum, salamu alaikum. Masoyan annabi shak malam awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi masoyan annabi shak malam awwal adali masanin fasarar mafarki